rawaitar dokar ƙasar Nijar bisa saye da saidawa ko yi ma wani aiki nan gaba ya waje ba a yi faktir mai nau'in bugun na'urar zamani faktir sartifiye kai tsaye ya wajabta ma duk mai biyan haraji da ya yi amfani da wannan samfarin faktir. Abdulaziz Sule matashi mai kamfanin kansa da aka yarda wa bugun wannan samfarin faktir ya bayyana takamaimacin da ke gare ta. Wannan batu na faktirin tana ba da damar idan na yi sayayya a cikin wani kamfani da ya samu wata fakatir da ke kunshe da wasu lambobin siriri kwamfuta da ke nuna wannan fakatir tana da sahihanci tana bani damar ni kaina na sanar da abin da ni da bani damar bayyana harajin tabi'a na kuma a gaba da cirewa. A ganin Saidu Sule kwararre ga batun tattalin arziki kuma ɗan kasuwa wannan gyaran fuskar na sanya ƙarin biyan kuɗaɗe kenan sai an girka wani yunkuri zuwa ga kanana da madaidaitun kamfuna. Kuna son haɗa wata sayayya a wani kamfani sai da matakan ba da kwarin gwiwa dukkan ƙananan masana'antu sabbin kamfanoni yawanci za su zuwa wajen mutumin da ya fi saidawa da sauki akwai kamfanonin da ke kera kayan ofis akwai karam-karam akwai katako mutanen katako da karam-karam suna kayayyakin biro masu kyau idan wani sabon kamfani zai sayi can kuma wannan mutum bai da fakacir ta zamani me yasa za a jifa da da ya bada da nan ne matsala. Wasu 'yan kasuwa na ganin gindaya wannan faktir ta zamani an yi shi ne cikin gaugawa kamar yadda Yusuf Magaji matashi mai kamfani da muka samu a gaban kamfanin nasa. A gaskiya lamarin ya shamace mu idan ba a manta ba wannan doka idan ma an dokance su ina gani a ranar 19 ga watan Agustan da ya gabata da kuma fara aiki a ranar ɗaya ga watan Satumba wa'adin gajere ne gare mu da muke tsaka-tsakiya domin jure jurewa wannan abin da za ka kashe kamata ya yi su ba da wani lokaci wata uku wani dai lokaci mafi dacewa ga kowa domin mutane su samu wannan na'ura idan ma ba za a rarraba musu ba. Wannan gyaran fuskar biyan haraji ba wata sabuwar tara ba ce ko kuma sabon haraji kamar yadda ministan tattalin arziki ya tabbatar a yayin haɗuwarsa da masu ruwa tsaki ga batun tattalin arziki. Studio Ghana.